Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. idan aka kwatanta da shekarar bara a daidai wannan lokaci wannan shekara an samu ruwan sama sosai a wannan kasa ta muta nijar za ku je nazarin ma'aikatar hasashen yanayi wani yunkuri na ceton kai da kai zuwa ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a zandar a ƙarƙashin jagoranci wata ƙungiya ta jama'a akwai mu da ƙarin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu kawo muku labarin hular jaddara wadda al'ummar kanuri suke sanyawa shine mu na musamman. To madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya a wannan shekara dukkan faɗin ƙasarmu ta Nijar ya samu ruwa na musamman ruwan sama a cewar Darakta Janar na ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa a wannan shekara idan a daidai wannan lokaci ƙasar Nijar ta samu ƙarin ruwan sama da suka yi tsakanin milimeta 50 zuwa milimeta 550 kacalu lawan gabce a cikin rahoton Nafisa Adam Sirfo. Wani abin mamaki zuwa 31 ga watan Agusta, Garagusa da ke cikin yankin Mirya Sander mun samu jimillar ruwan sama milimeta bakwai. A Jinju sun samu milimeta bakwai. A tsibiri Duci a shekarar bara jimillar milimeta 396 ne suka samu, amma a wannan shekara sun samu jimillar milimeta bakwai. bakwai amma a jimilce mafi girman ruwan da aka samu a yankin dosane da maradi da zandar yanzu haka akwai girgije a yankin libya wanda ba a saba gani abin nufi a ko'ina ana iya samun ruwa a ƙasar niger za a ci gaba da samun ruwa a cikin wannan wata na satumba Kwamitin yankin Difa na kula da ambaliyar ruwa ya gudanar da wani taro a ranar Talata inda ya yi raskunan abubuwan da suka shafi ambaliyar a wannan yanki. Mu saurari Kwamandan Omar Hamani, Darakta Jiha na kare fararen hula a cikin rahoton Mani Musa. magidanta 6,882 suka rasa mazauninsu da suka kai mutum 50,430 da suka rasa mazauninsu gidajen da suka faɗi sun kai 6,677 mutane bakwai suka rasa rayukansu mutane goma sha shida suka jikata da yawan ikoki na noman shinkafa da suka kai eka hudu ne ruwa suka mamaye ƙalubalen da muke tuntuɓar abokanin hulɗar mu shine ne bisa tallafi na dukkan jiha a hada da ingurti barwa boso da suke jiran tallafi Sabon sakatare jiran na gundumar ayaru a cikin yankin Tilabiri Hamidu Mumuni a ƙarƙashin jagoranci wata tawagar ta wakilin sarki da kuma jami'an FDS da kuma ƙungiyoyin jinƙai sun gudanar da wani rangadi a wuraren da ambaliyar ruwa ta shafa. Ga dai ƙarin bayan cikin rahoton Abdullahi Amadu. Mutane sun auna arziki tun da ruwan a yadda suka zo suna ta yadda hankali. Tun jiya bayan wucewarsu da gari ya waye mun kira sarki don mu ji yadda ake ciki. Daga nan shaida mana cewar ruwan sun mamaye gari ko hanyar wucewa babu. Daga nan na bashi umarni ya nemi ganawa da sauran masu unguwanni don a san abin yi. A wayar ma al'umma kai musamman ma waɗanda ruwan suka shiga gidajensu. Ruwan sun shiga ko ina musamman ma guraren makwantarsu da mutane suka yi gini a kai. Mun ji hankali kullum jama'a da su gaggauta barin wurin su nemi wajen kirki su da iyalansu alhamdulillahi ba a samu rasa rayuka ba amma ruwan sun gyara sosai a wannan mako kuma iyalai da dama ne a yankin zandar suka rasa matsugunninsu dalilin ambaliyar ruwa waɗannan mutane sun samu mafaka a cikin makarantu da sauran wasu wurare ƙungiyar da ake kira rigar social wata ƙungiya ta yankin ta gudanar da aikin ba da abinci ga waɗannan mutane ƙarin hasken madan traore a sama'o bashar shugabar wannan ƙungiya a cikin rahoton ali keta tous ceux qui ont des maisons qui sont tombées se sont retrouvés. Duk waɗanda su suka rumje suna cikin makarantu. Ya wanda ke cikin makaranta kenan babu wani abun da ke cikin tunanin shi illa ya ga yadda zai yi ya sake gina gidan shi. Ya kamata a kama musu ko da na ɗan abinci ne. Yanzu mun fara da ɗan abun da ke hannunmu. Muna kira ga waɗanda ke da hali da su kama mana cikin wannan tafiyar. Muna girka abinci mai ɗan galmi-galmi da ke gina jiki muna kai ma waɗannan mutanen da suka rasa matsugunan nasu ke zaune a cikin makarantu a garin zandar akalla makarantu goma ne ke kumshe da waɗannan mutanen kenan iyalle kusan ɗari ne ke rayuwa cikin kowace makaranta ba mu iya kai ma dukkan makarantu amma mun zaɓi ɗaya ko biyu da muke kai ma jiya ne ma muka ma mun dafa buhun shinkafa ɗaya yau ma kuma za mu yi hakan Da har da fatan sauran jama'a su kama muna idan da hali amma girka kwamiti da zai rinka dafa abinci ana kai ma wannan mutanen a cikin dukkan makarantu. Cikin jihar Tesawa yankin Maraɗi a wannan shekara ana lura da raguwar zazzabin cizon sauro a cikin likitoci na yankin. Idan aka kwatanta da shekarar ta 2023 alƙalwin masu ragu da kashi 40 cikin 100 a cewar Dr. Lauli Arzika, shugaban likitar Tesawa a cewar su wannan na da nasaba da rigakafin da aka gudanar a cikin rahoton Musa Sale. Bisa kan zazzabin cizon sauro allah da ikon shi bana alhamdulahi san yanga da ake ba mutane yana kawo taimako kwarai akwai magani na nan da ake ba yara kenan da matakai ne da aka dauka kuma ana ta waye mutane ka fuskan tsaftace wuri ka shekarar bara mun samu kamar mai zazzabin cizon sauran nan kenan ina dauka duka kowa da kowa da yara da manya da mata masu cikana bara mun samu mutum dubu ɗari da goma da ɗari bakwai da saba'in da shida na kau muka samu dubu arba'in da shida kenan a yanda muke dai yanzu ba ma kai rabi ba na bara bisa kan haka nan bara muke wanga lokacin kamar mutum ɗari da goma sha takwas suka rasa rayukansu buskan wanga ciwo na masarar cizon sabo amma bana mutum arba'in da daya ne wanda suka rasa kansu suka wanga ciwo riya kai aka ce ya yi magani Domin kawar cutar ɗan sankaro a Nijar, gwamnatin Nijar tana hasashen shigo da sabuwar allurar rigakafin wannan cuta. wannan allura da aka saba yi za ta kasance wata hanya kawar da wannan cuta a wannan kasa tamu ta nijar kuma za ta kasance wani ci gaba wajen rigakafin wannan cuta a cikin wannan tsari ne aka gudanar a birnin mai a makon da gabata da wani horon karawa juna sani a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya oms a nijar ta hanyar wannan aiki ƙasar nijar na buɗa kuɗaɗen da za ta aiwatar da wannan shiri nata. Dalilin rashin hanyoyi masu kyau dalilin ambaliyar ruwa a wasu yankunan da ake noman kayayyaki a yankin Agadas. Wannan ya janyo karuwa da raguwar ko kuma tsadar kayayyaki a cikin wasu kasuwanni kamar kayayyakin da suka hada da albasa dankalin turawa ko kuma tafarnuwa karin hasken ahmed uha mamba na kungiyar masu noman garake na agadas a cikin rahoton musa mamman a yau idan aka ɗauki misali yankin Ayer, wasu tuni sun yi nisa na fitar da albasa, wasu suna shirye da su kawo albasa a Gares. Sai dai matsalar babu hanya, babu motar da take iya zuwa a wurin da ke akwai albasa ta yolo da albasa ta taho da ita. Wannan ne ya sanya farashin ya hau. Yanzu farashin bahon albasa ana sayar da shi ne a jika goma sha hudu, jika goma sha biyar. Ba iya sifirin albasa saboda akwai akwai yankunan da ruwa suka mamaye akwai waɗanda ma suka fitar da albasar ruwa sun tafi da ita don haka ba ma iya fitar da albasar saboda ruwa suna iya jikata ko kuma su tafi da albasar Babura fiye da biyar ne da kuma motoci aka kama ta da magunguna da dama a wannan mako a ƙarƙashin wani aikin samame na tsaron ƙasa da jami'an tsaro suka na FADSS suka shirya. a ranar jiya an gabatar da waɗannan kayayyaki ga hukumomi da kuma 'yan jarida abdulrahman muhammad daraktan ja na a gadas a cikin rahoton musa mamman Kayan sufuri mun kama motoci 113 motuna masu kafa uku 25 motuna 556 mun kama man fetur da gazuwal a jimilla lita 39,920 kayan kasuwanci masu haɗari mun kama bahu bakwai da suka kumshi nakiyoyi 198 mun kama karton taba 87 na taba royal da karton taba na caravan 28 da karton taba bond 8 da kuma karton na kayan shisha 17 da karton 27 na tabar boris da kayan sinadaran zamani alawa 30 na farar zaiba da magunguna asibiti kwalin sirdek 670 kayan magunguna asibiti mun kama su Domin tsara aikinsu na tattara kayakin da suka lalace ko bola kungiyar masu aikin bola sun kafa wata kungiyar tasu ta da sanya riga da lamba domin a tantance su da miyagu. Mu saurari tare Alhaji Umaru shugaban wannan kungiya a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Eh hakikanin gaskiya abinda samun ka ko wannan tsarin na sari guna korafi yayi a cikin gari. Ana cewa na yan bola da wani me da wani To hakikanin gaskiya kuma haka ne akwai shi don da yake zuwa da kuka ka da kamar gehen gari wani kyauraye wayansu kayan gini ma za ka sa a cikin sa zo a cire maka don shi yasa muka yi muka shirya wannan kungiyar tamu ta yan bola kenan yanzu mun tsaya tsayin daka mun dauki alƙawari kuma gaban sarki in dai kaya na sata ne mun yi alƙawari ba za mu sai su ba kuma mun ga barawo za mu kama shi mu kai shi gaban hukuma bisa ga wannan abin tun da yanzu haka ba da muka fara mun kama yara da yawa da sunan sata kuma mun kai su gaban masu kaya to shi yasa yanzu muka dauki wannan matakin kuma ga riguna nan mun raba ma yara kenan duk wanda ka gani yana harkar bola in ka duba a jikin shi akwai lamba kenan duk abin da zai saya ko na huce ko kaga ya ɗauko ma wani yaro ya kawo kaya kenan sai ka dubi lamba mai bayron kenan ko a bayan ka janci ai an yi abu kaza kai ka san lambar A cikin wata wasiƙa da ya aika a ranar ji Alhamis zuwa ga mambobin gwamnatin Nijar, ministan ma'aikata ya ɗauki niyyar sake aika wasu ma'aikata a cikin wasu ma'aikatan gwamnati, musamman ma'aikatan da suke buƙatar ma'aikatan. dalilin rashin ɗaukar ma'aikata dalilin rashin sanin ma'aikatan gwamnati da kuma kudaden da ya kamata a kashe na albashi a cewar ministan rashin waɗannan ayyuka zai kawo wata matsala wajen aiwatar da ta da aikin aikin gwamnati cikin kwarewa da lakanta aiki wannan shiri na cikin tsarin amfani yadda ya kamata da ma'aikatan gwamnati. To yanzu sai rahotonmu na musamman da ya shafi al'adun kanuri ko bare-bare a game da wannan hula da ake kira dara ko jaddara wadda mutane suke sakawa ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Gidi Abdurrahman. shishiya rouge a turanci jar hula da ra kenan kamar yadda ake kiranta a ƙasar niger hula ce ta zare mai tsada mai dauke da yar tukuwa daga sama ana shigowa da ita da kasashen larabawa tana da ma'ana sosai saboda yar dagos ce kuma ba ta da nauyi ana hutuwa da ita daga jihar rifa kamar yadda abba na natila masanin al'adun gargajiya na bare-bare ya bayyana jan hula in tushen asalin shi kasan laraba suke fita kamar su libi kamar su tunis bare bari abinda ya sa suke dauke shi origin kin barbarci larabci ne akwai kakan bare bari mai sunan tubba wanda ya yaki kasan laraba da da yake da biyan mu guda ne ya kasance jan hula sai wani da wani hula ne na sarakai a da ire-iren wa'annan mutane ne in sun hau doki ne in lokacin sallah ne in a haka ne ma fulani na sarki da mainuni wa'anda suke sa yau in ka duba wajen nigeria yawanci lokacin da talakai sun hau dawakai jadara rani a kansu ko shehun borno ne haka nan ne amma na sarakai sun bambanta shi yanzu ne duniya ta lalace kowa yana san jan hula dan talaka bai isa isa shi wasu maza na saka wannan jar hular ne saboda nuna isa lokacin sabgogi hular na daɗin sawa in ji su ina sadara hulla ne mai daraja wanda za ka sa cikin jama'a mutane su ganka da kima da darajanka kenan wanda ya sadara ko a ina ka ga. babba gida ya fito. kuma shi mutumin nan ba karamin mutum bane kowa in ya zo kusa da kai ya zamna dan hulla karamin ya ganka sai ya ce kai wannan mai daran nan fa babban mutum ne sai ya ja da kai kuma ko a gaban wane ne ba za ka fudda dara ba ka aje shi a gefe ba yanda ake mutane suna tsammani bane kowa in ya ga kawai dan saboda kai kasa ni in dauki in sa'a ba haka bane ina sadara sosai ma kai ina sadara saboda eh, ko wajen aure ko wajen suna ko wajen taron jama'a ina sa ni in nasa in naje wajen ina jin daɗi mutane suna ganin da daraja a kan dara ko gaban sarki dara in ka sarki ba zai ce ka cire ba dara ta ainihi ba kowa ne ake ba ita ba ko da yake yau ana samunta masu ƙaramin ƙarhi in ji abba na tela akwai original kinshi akwai local kinshi akwai jandara wanda zaka sai zai shekara goma ba zai bace ba. akwai wanda zaka sai a cikin shekara guda yana bace jandara yawancin shi masu cokin yanzu ba a yawaita kawo shi wanda ake kawo yanzu suna kai kaman a kudin namu na nan jika ashirin jika goma sha biyar sha bakwai amma na kirke akwai na fiye da jika dari jarhulla ita ke nuna asalin al'adar bare-bare yau tana cikin tsarin saka suturar maza a ƙasar niger Ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sito Kalangu a huta lafiya.